bayan da ya kammala wata ganawa ta musamman da wakilai na kungiyoyin dattawa na arewacin najeriya mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osin banjo ya ba da bayanin cewar gwamnatin tarayyar kasar za ta zara ido kuma ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da ba a bar mutane suna yin barazana ta yin maganganu da ba su dace ba da za su iya kawo tashin hankali da hana zaman lumana a najeriya farfesan da yana yin wannan tsokacin ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ganawa da shugaban shugabannin rukunan al'ummar Najeriya daban-daban a inda yau ake sa ran zai gana da 'yan al'ummar Ibo sannan daga bisani ya yi taro da 'yan al'ummar Yoruba da kuma na kudu maso kudancin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi na ɗaya daga cikin dattawan arewa da suka gana da muƙaddashin shugaba Farfesa Mi Osunbanjo ga kuma ƙarin haske da ya mun a tattauna da na yi da shi bayan da aka kammala taron. Ya nuna damuwa kwarai da gaske na ga wannan fuskan shi da kuma jawabin shi ya nuna damuwa kwarai abubuwan da suke tafiya ba daidai bane dole a taro zo a san yadda za a gyara su to wannan ya rage nashi yanzu tare da kuma waɗansu masu ra'ayi irin nashi domin a tabbatar da gaskiya ita gaskiya yin an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamirai gaskiya a tafiyar ƙasar nan tun kafin bature ya tafi su suka fara jawo rigimar nan sun kasa samun shugabancin ƙasa ta fuskar ƙuri'a ta siyasa suka ɗauko bindiga suka kashe mutane da gangan aka ci su da yaƙi wace ƙasa za a ci mutum da yaƙi sannan a zo a mai da shi mutum a zo har yana shugabanci bayan an yaƙi an ci su cikin shekara hudu ko biyar aka ɗauki mataimakin shugaban ƙasa aka ba su ko da yake ba su baiwa shagari ƙuri'a biyar bisa ɗari ba lokacin da aka zaɓi a irin su amma duk da haka aka ba su ba president shi wannan shugaban ƙasa na yanzu yar buhari so biyu yake ɗauko mataimaki ga garjan su domin a ƙara jawo su a jiki domin su zo a yi abubuwan na su inda sun yarda ɗaya daga cikin su ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa in za a yi mamaki idan ya zo ya zama shugaban kasa bayan shi Buhari misali ya gama a lokacin nan duk suka ki saboda ƙiyayya ba wani abu ne tare da su kiyayya ce mummunan kiyayya da hasada game da mutanen arewa shi kenan kawai. To amma tuni shi mukaddashin shugaban kasa ya nuna cewa a shirye gwamnati take ta murkushe duk wani yunkurin da zai kawo damuwa da tashin hankalin Najeriya. Wani ne murkushewa ya isi yaki da yara ko me abin da ake nufi da murkushewa kenan ko a kakka masu. Kamar wai a haramtar da duk wata barazana ta yin bayafara ko wani rabuwar Najeriya ita kanta. A to wannan kuma shekara biyu da yake na ana ake wannan satin da ya wuce suka rufe kowa a gida ai duk wanda suke a state din nan guda biyar ai ba ba ibo bane akwai mutanen mu a ciki akwai mutane wanda suke so su fito su harkan cinikayyansu da sauransu amma suka rufe gefen wannan gefe aka ce nan kowa kare fito ai kaga wannan taka haƙƙi ne na mutane amma aka kyale su to wani matsayi kuka bar wa wani su ko ba wanda ya ce wani abu ga rediyon su hanyar zagi mutane take yi ni kaina daga wannan ba ni ba ne ni kira shi ba ya zo sun zo su gani shekaran jiya can an ce wanda suke karanta social media sun ga abubuwa da yawa wanda aka ce me kai shi ya je wajen me kai shi ya je me kai shi zaria shi ba ma shugabansu ba ne yanzu ka an shi uwa zurikin nan ya kasan da shi ne shugaban musab yanzu sun ce shi ba shugaban ibo ba ne kanu shi ne shugaban ibo to kaga dai suna na akan matsayin cewa yadda suke son nan wai dole a yi haka to wannan mu za mu yadda da wannan ba kowa ya san wannan farfesa ango abdullahi kenan daya da cikin dattawan arewacin najeriya da suka gana da farfesa mi osun banjo a asirce a daidai lokacin da ake kokarin kwantar da hankalin barazanar da yan arewacin najeriya matasa suka yi cewa yan al'ummar ibo su fice daga Najeriya a cikin watanni uku yayin da 'yan al'ummar Ibo kuma suka daɗe suna fafutukar cewa a ƙirƙiro musu ƙasa ta Biafra. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.